ma'a na hudu waɗanda ake masa sallah in sun mutu shine malam yace ya juzu an tsalle alal fajir al'asi ya halatta a yi mafajiri mai laifi mai sabo sallah in ya mutu imala yake nufi da alfajirul asi kamar azzaniya mace ce karuwa sai ta kwanta ta mutu ai wannan karuwancin nata bai fitar da ita daga musulunci ba sunanta fajara sunanta mai sabo amma har yanzu ita musulma ce cin da dai ba wai ta halattar da yin wannan saban ba ne idan ta ce haram ya zama halal kuma tana da ilimi da masaniyan cewa haram haram ne halal halal ne ga hadarin mai halattar da haram ko haramtar da halal in te wannan to ya fidda ita daga addinin musulunci to kuma a nan za a nemi a yi mata haddi ne ana fahimtar wannan kamar yadda malami mana bayani a baya ya sha bambam da kuma wannan kadiyar din idan aka samu mutum ya yi zina ko mace ta yi zina sai aka tsaida masu da haddi wannan haddin ya kankare masu wancan laifin duka yanzu so ba masu wancan laifin ba ne in ka kira su da sunan wancan laifi to shari'a za ta kama ka da laifin ƙazafi amma in ya zama wannan fa yana kan laifin mazinaci ne ko mashayin giya ne ko ɓarawo ne ko mai luwatsi ne ko mai ha'inci ne da damfara da handama da dababakeri a kan dukiyar al'umma su ya mutu kaga wannan shine fajirun as wannan fajiri ne mai laifi to ya halatta in ya mutu a mai sallah to cikin waɗannan fajiran mala ya ce alladi shahida Allah ilaha illallah shine cikin waɗanda suka shaida cewa babu abun bautawa a bisa cancanta sai Allah wa anna muhammadan rasulullah kuma suka shaida lallai annabi muhammadu manzan Allah ne mun gano wannan da kyau ku mala ya ce wa mata wa kana fajiran yana da wannan aƙida yana da wannan shaidawar sai aka waye gari ya mutu a halin yana musulmi kuma fajiri au fasikan ko kuma fasiki wanda yake aikata laifuffuka da gabbai au asiyan ko kuma wanda yake mai laifi ne mai sabo mai aikata zunubai ka an ya kona zaniyan shine malai fito karara ya bayani ya ce misali kamar ya zama mazinaci aw mudminan lilhamri ko kuma wanda yake tsakan giya cikakken mashayi ne kuna fahimtar wannan da kyau irin da waɗannan yaran da ba sa ji ba su da kirki suke abubuwa iri-iri to shi in sun mutu a wannan yanayin za a yi masa sallah mala ce za a yi masu ila gairi zalika min alfisk mala ce ka gafa da ma wasu laifuffuka da zunubai iri-iri na fasikanci wanda kila kai baka ma san su ba akwai laifuffukan da ake yi wanda in ba kana cikin cycle na masu laifuffukan ba kai saka san su ba muna fahimtar wannan da kyau yau idan aka bude ajin fajirai fajirai suka zauna suna tattauna fajirci a level ɗinsu sai kai mamaki amma kai ustaz ala gafarta malam bayan da zai ka san wasu abubuwan da suke yi to shine sai yake cewa fa inna ha'ula'i irin waɗannan bayi salla alaihim to ana masa sallah kuna fahimtar wannan sai aka ja ka samo ɗan kodin ɗan wiwi ya mutu za mu yi sallah ko ba za a yi ba za mu yi sallah ya sallah alaihi wa haza ma ajma alaihi muslimuna min wa المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إلى يومنا هذا kaga wannan shine abinda musulmi suke a kan shi kuma suka yi ijima'i tun daga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama har zuwa yau dinnan namu. Ma alimna annal musulmi na kattara kusalata ala fasikin aw asin. Ma ce mu fa ba mu da wata masaniya a kusa ko a nesa. cewa gafa inda musulmi suka yi tawaye suka kisi ma wanda yake fasiki ko mai sabo sallah ba mu san wannan ba haza kalamun fi ghayatil ahmiya malai ce kun ga wannan maganar to ta kai matuƙa wajen muhimmancin. da ya kamata a tsaya a tattauna ta a mahimmantar da ita ga al'umma domin su santa sani kyakkyawa lakin mala ce sai dai fa wani hanzari ba gudu ba su'alun muhimmun ga wani tambaya mai matukan muhimmanci da ya kamata a tsaya a yi kuma a ji an san shi hal ya juzu lil imami awil khalifa aw man nubu anhu shin ya halatta ga liman babban liman limamin unguwa jagora babban malami mai fatawa mai karantar da al'umma khalifa jagoran musulmi ko kuma wanda yake na'ibin shi ne au lil alimil kabir ko a samu wani babban malami au an ya ta'akhara an salati ala fasikin shin zai ja da baya ya kima fasiki irin wannan sallah ma'alumun bil fiski wanda sunan shi ya yi dirim ya yi fice ana da labarin shi a kowane saƙo da lungu cewa wai wani ai cikakken maraji ne Sunan shegun gari yau sai kwanta ya mutu shin khalifa ko kuma liman ko babban malami ko na'ibinsu shin waɗannan ana son su janye jikinsu daga yi ma irin waɗannan marasa kan gado sallah liyakuna zajiran li amsalihi mala ce domin ya zama jan kunni ga ire-iren waɗanda suka sa kansu cikin wannan aiki mala ce aljawab ansa a nan na'am lahu an ya ta'akhar ya kamata khalifa ko na'ibin shi liman ko na'ibin shi malam mai karatu da ire-iren shi su zuƙe jikinsu game da yi ma irin waɗannan mashirmanta sallah wala ya juzu lahu an yamna a ghairahu min salati alaihi bai halatta amma ya hana wani shi yi ma irin waɗannan sallah ba za ka bari a man sallah sai ka samu waɗannan masu son limancin sai ka ce su je su su yi mun gano wannan da kyau ko shi liman amma babba da malam babba da khalifa babba to su sai su janye jikinsu mun gano wannan da kyau ku. sai a samu wani liman ɗan kazan laha sai a ce to shi ya je ya yi to shi sai malin ya ce ya juzu lahu min zajar lagairi amma fa ya halatta ya haka ne saboda jan kunni ba wadin shi bai halatta ya sallan ba sai don ya zama a tuwana ya rasu ka gama duk ustazan unguwan nan gaba ɗaya sun yoɗe sun janye jikinsu ba su je sun mai sallah ba to sai wani yana rike da sigarin sai ce kai malam dole ne mutum ya mutu kuma a ce su kallahu ba zo su mai sallah ba sai jifa da ita kaga an samu nasaran daƙile ɓanna daga gurbinta amma in ya je kabbar da sallah sai ce a ah, ta ko mun mutu ma duk laifin da muke yi in Allah gafarta yi mana addu'a ya mana roƙon Allah ai Allah zai yafe mana ai ko sai ci gaba da bazama zama wajen aikata laifuffuka an lura da wannan malam sai ce ka an ya rajulan lahu wijaha wa lahu makana yace kawai misali mutum ne yana da daraja yana da fuska da kwarjini babban mutum ne mai matsayi karɓaɓɓe lakin la juzu lahu an yamna al min salati alaihi ce, a wannan yanayin sai kwanta ya kuma an san rashin kyautawan shi ila ma luwaɗi yake ko mutum ne shahararri wajen fasikancin zina ko kuma mashayi ne ko mota a haka ta gan shi wajen giya sai kwanta sai rasu sai talakawa suka suka baibaɗe za su yi mai sallah da bi halatta liman ya miƙe cikin jama'a ce ɗan iska kamar wannan mai lamba ta ɗaya a fagen iskanci ne za ku je mai sallah ba bai halatta ya wannan ba sai ya shiru in an zo wajen sallan shi sai ƙoƙari sai ya zuƙe jikin shi kawai sai a ga bai zo ba sai ba sauran gama garin awam su sai je sai su sallan liman ba sai a ce wallahi liman baya nan ina fata mun gano wannan da kyau to me hankali in ya ga an yi rasuwa amma sai ga waɗanda ya kamata a ce suke wajen ba su zo ba ya kamata a aika da signal cewa akwai wani abu to sai a kama duk wanda aka san yana da irin wannan ɗabi'a sai a mai jan kunni shi ka yi hankali ne sai malo yake cewa wad dalilu me dalilin wannan wad dalilu fi'ilun nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zalika aktsaru min marra malo yace dalili kan wannan shine fi'ilun nabi aikin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi wanda aktsaru min marra ya fi ɗai ya fi biyu ya fi so shurin masaki fa'an abi qatada qala abu qatada Allah ya ƙara mashi yarda ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama iza du'iya li janazatin duk sanda aka gayyaci annabi ya zo ya sallan jana'iza sa'ala anha sai annabi ya tambaya dangane da wannan gawon da ta rasu fa in usniya alaiha khairan idan aka yi yaban alheri ga wannan mamaci kama fasalla alaiha sai ya miƙe sai ya je aima wannan gawa sallah wa in usniya alaiha ghaira zalika in kuwa aka ce wai wane a Allah ya kiyaye mutane sun huta qala li ahliha sai annabi sai ya ce ma dangin wannan gawa an antum wa sha'anukum ku je ku yanda za ku yi da shi muna gano wannan da kyau ku walam yusalli alaiha sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ɗai annabi ba zai ma wannan mutumi sallama kenan yanzu duk wanda ya zama yana da kan gado ko in ya ji wannan sai ma shi fada sai ƙoƙarin nasihantar da shi. ta amma yanzu limaman ne ji su ga su ga irinsu sai ka ji labarin liman wani ya zuge kai sai ka je ka ce to ai dama muke tare da ku to kenan kana promoting wannan bannan da suke kenan su ci gaba kenan in ya zama aikinka na ƙarara ko aikinka na fake a fakaici ka nuna su ci gaba ko to laifuffukan da suke za a rika ɗiban ma kaso shi sa duk mai hankali ta ka tsantsan da wannan gaskiya ba ma tare da mutanen da suke yin aikin da ya saba ma dokan alkur'ani da sunna to amma ba gaba muke da su ba sai dai muna kiransu da cewa su tuban ma Allah abin da suke wanda ya saba ba daidai ba su ji tsoron Allah su bari idan ko ba haka ba jama'ar annabi za a waye gari watan wata rana fa za a waye gari watan wata rana in Allah maɗaukin sarki nufin darkakan al'umma da bala'i Allah har mutanen kirkin ba zai raga musu ba abin da annabi ya roƙa dangane da hallaka al'umma shine dukkanin jama'an shi amma za a iya hallaka na wata ƙasa yi ko na wata jihan, ko na wata ƙaramin hukuma, ko na wata unguwa amma muddin in ya zama akwai nagargartattun bayi a wajen to Allah maɗaukin sarki kan sassauta ko ya saurara ko ya ɗage masa ƙafa baki daya amma mutane suna yin abu ba daidai ba jama'a ku koma wai kuma ƙalƙale tare da su kuna goyon bayansu su ci gaba wallah ku ji tsoron makomanku a ranar gobe kiyama kuma ku sani da Allah ya ce rundunan shi ne mai cin nasara wallahi al'adim duk gayyen da kuka yi da goyon bayan ba inda za ku ba inda za ku in ka ga Allah madaukin sarki ya wahalar da waɗanda suka ɗaga tutan gaskiya ku to kamar wahalar da sahabbai suka ci zangon farko ne a maka kafin hijira zuwa madina akwai lokacin da Allah madaukin sarki zai ɗaga abin al'amarin zai burin ƙasa fiye da yadda ake zaton shi jama'a ku ji tsoron Allah kowane ne naka in ya zama ba na gari ba ne in ya rasu to gaskiya mutanen kirki ce ƙoƙarin zuƙewa amma in an ga zuƙewan kuma za ta haifar da wata illa sama da illan yin sallan to a ji a yi sallan saboda kau da wancan illan saboda irtikabu a khaffu dararaini ja'iz sai a duba ga yin sallan ba daidai ba ne "Ƙin yin sallan kuma akwai illa tattare da ita to sai a duba cikin illolin guda biyu wanne tafi tsanani sai a ɗauki wacce fi sauƙin jama'ar annabi an fahimci wannan da kyau ko Allah ya tsare mana imaninmu wannan hadisi al-Imam Ahmad ya fitar da shi a cikin Musnad a mujalladi na biyar shafi na ɗari biyu da casa'in da tara zuwa shafi na ɗari uku walhakin fil mustadarak al'imamu hakim ya fitar da wannan hadisi cikin al-mustadarku ala sahihaini a jiz'in farko shafi na ɗari uku da sittin da hudu malai ce alhadis rawahu ahmad fi musnadihi wal hakim fil mustadarkihi wa ƙalal hakim al imamu mai saburi ya ce. sahihun ala sharti shekhaini wannan hadisi ingantacce ne bisa sharɗin bukhari da muslim wa ƙarrar hakimu zahabi al'imamu zahabi sai ya tabbatar da abin da hakim ya ambata wal albani da fadilatul allama al-muhaddis al-asar imam al-albani allah ya gafarta mashi mala ya ce wa an jabir bin samura kala daga jabir ɗan samura ya ce marida rajulun fasiha alaihi wani mutum ne ya kwanta rashin lafiya sai aka yi kwarara ihu sakamakon ganin halin da yake ciki فجاء jaruhu ila rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama faƙala. sai makocin wannan mutum ya zo wajen annabi ya ce ya rasulallah inna fulanan kadamata wane da ka sani Allah maɗaukin sarki ya mai rasuwa ƙwala lahun nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce ma wannan mai sanar da mutuwa wa ma yi da rika me sanar da kai game da shi ya ce ana ra'aituhu ni na gan shi mun gano wannan da kyau ko na gan shi tabbas ya mutu na gan shi ido da ido a mace ka tabbatar ya mutu ya ce ya tabbatar فقال النبي sallallahu alaihi wa وآله wa sallama sai annabi ce innahu lam ya mutu annabi ce bai mutu ba ƙala sai shi mutumin ya ce faraja a sai ya komo gida fasfiha alaihi a ƙara ɓarkewa da kukan ya mutu ya mutu ya mutu faƙalar atuhu sai matan shi ta ce in talik ila rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kai mazmaza ka tafi wajen annabi fa akhbirhu ka ba shi labarin cewa ya rasu faƙalar rajulu sai mutumin ya ce Allahumma al'inuhu Allah ka tsine mashi ƙala ya ce sun man talakar rajulu farahu ƙadan nahara nafsuhu bimishhasin sai mutumin ya je sai ya shi wannan mutumin ya sanya wani makami ne mai kaman kibiya amma babba ne ya kashe kanshi da shi wanda zabaha nafsahu ya yanka kanshi talaka ilan nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama fa akhbarahu sai je gaya ma annabi qala sai ce annahu mata ya mutu wa qala sai ce wa mayu da rika me sanar da kai ya mutu qala sai ce ra'aituhu yanharu nafsahu bi mishhasin shi na same shi ne na kashe kanshi da wannan makami ɗin ma'ahu ƙala sai ya ce an ra'aitahu kai ka gan shi ka gan shi tabbas da idanka ƙala na'am sai annabi ce ya mutum ya ce ƙwarai da gaske na gan shi ƙala sai annabi ce idan to cin da haka ne la usalli alaihi annabi wa ni a ba zan mai sallah ba ina fatan mun gano wannan da kyau za ga saboda rashin fahimta wai mutum yanzu ya bulbula ma kan shi wuta wai ya kashe kan shi yanzu wancan buzizi wanda ya fara ta da fitinan zanga-zanga na kasan ina ina ina ne tunisia kun gano wanda kyau ko eh buzizi sunan shi shi eh a ba ba buzizi ba wannan shugaban kasa ne a shi wancan eh, sunan wannan na san sunan shi da shi buzizi shi shugaban kasa ne wanda aka kora na central africa haka na tsayyab na manta sunan yaron shi ya zuba ma kan shi wuta ya kona kan shi saboda ba an baran mai da tareda kun gano wannan to yanzu gashi ya saran tareda ga kuma annabi ya ce abin da ka kashe kanka da shi da shi zai maka azaba mun gano wannan haka zai dimanta ya dawoma cikin wuta mai amfanin baɗi ba rai sai bai ce ba zan mai tsalla ba ana fahimta kene yanzu yara suka je fada irin nasu na tauri suka kashe kansu ya kamata a kawo lima a ce zai sallah Ta ma yanzu saboda limaman ba yanci suke da shi ba ba su da dama in ya ce ba zai yi ba to nan da nan sai a ware a ji a ƙulla mai gaba da mutane shi kuma dama ba Allah yake son yabo ba mutane yake tsoro sai ka rabu da suka ce ba gaba ba sai ta yi ku gano wannan da kyau ko kai kuma za ka yi ta bin Allah Allah duk za su gama kai duk abin da ba aikin Allah ba sai an gaji an bar shi kuna fahimtar wannan wallahi malam ba abin da za a yi shi kullum in ba sallah ba Allah shi taimake mu wannan hadisi malice akhrajahu bi haza abu dawud bi sanadin sahihin abu dawud ya fitar da wannan hadisi da isnadi ingantacce a kitabul jana'iz babul imam yusalla ala man matsala nafsahu shin liman zai yi sallah akan wanda ya caccaɓa kanshi da makame makanshi musula eh mutum ne yana tuka tasi tasi ta lalace sai ya je ya ci bashin banki bai iya biya ba abun duniya ya ishe shi ya je yana ansan hannun kwarya ran bai samu ba ya fusa da kawai je sai galan ɗin fetur ya zuba magan shi ya kone ya mutu wannan mai amfanin ba da ba shi dai ba ce an sai mai sabuwar tasi a lahira da zai shigo da tukawa ba balantana ce ya yi gaugawan zuwa can ya an so ta ne yana ganin kawai in ya mudu shi kenan jama duk mutumin da bai karatun addini ko ko da musulmi ne yana cikin matsala haka zai ta rayuwa malam wanda bai sabon da yake ba kawai yi akulu kama yi akulu an'am Allah shi kyauta to shine sai yake cewa abu da fitar da shi a jizi na uku shafi na ɗari uku dubu uku da ɗari ɗaya da tamanin da biyar ala sharɗin muslimin ya ce a bisa sharɗin al'imam muslim wanda shi al'imam muslim ya fitar da wannan hadisi a babu salati alal qatili nafsahu a babin da ke bayani akan hukuncin mutumin da ya karkan shi a juz'i na biyu shafi na tara lamba hadisin 978 muktasaran mala ya ce kama ƙalal albani kama yadda albani ya faɗi wa akhrajahu muslimun muktasaran wannan sa'iyu al'imamun nasa ya fitar da wannan hadisi a kitabul jana'iz babun babu tarki sala ala man qatala nafsa ƙarƙashin babin da ke bayani akan ba a yin sallah ga wanda ya kashe kansa ya kawo hadisin a juz'i na biyu juz'i na hudu lamba hadisi na dubu ɗaya da ɗari tara da sittin da uku Malam ya ce wa tirmidhi tirmidhi ma ya fitar da wannan hadisi a kitabul jana'iz babu ma a fi man katala nafsa ƙarƙashin babin da ke bayani akan wanda ya kashe kan shi a mujalladi na uku lamba hadis na dubu ɗaya da sittin da takwas wa ibnu maja malici har ibnu maja ma a kitabul jana'iz babun fi salati ala ahlil qibla a babin da ke bayani akan yin sallah ga dukkanin mafuskanta Al-Qibla, ya kawo hadisin a juz'in farko lamba hadisi na dubu ɗaya da ɗari biyar da ishirin da tara da ishirin da shida walhakim hakim ya fitar da wannan hadisi a cikin al-mustadrak hadis ɗin farko shafi na ɗari uku da sittin da hudu walbai haka al-imam ya fitar da wannan hadisi fi al a mujalladi na hudu shafi na sha tara wa ghairuhum malai ce da wasu malaman ma wanda ba waɗannan ba mala ya ce haza hadisun hasanun wannan hadisi ne kyakkyawa a halin أهل fi في هذا hakika malamai sun yi saɓani kan wannan faƙala ba'aduhum wasu daga cikin malamai suka ce yusalla ala kulliman salla lil za a yi salla ga duk wanda yake fuskantar alƙibla ya salla. ya'ani ayyan ayyakanat ma'asiyata duk zunubin shi ya kasance za a mai sallah wa kabiratuhu da dukkanin irin mugun aikin da yake yi koya yake wasu malamai suka ce za a mai sallah baki da wa ala qatil haka wanda ma yake kisan kai shi ma za a yi mai har wanda ya kashe kanshi kala sufyan ath-thawri wa ishaq wa ahmad waɗannan manyan limamai sufyan sauri thawri da ishaqa da ahmad suka ce salla ala qatilin nafs wanda ya kashe kanshi ma za a mai sallah lakin la yusalla alaihi imam sai dai babban limam ba zai mai sallah ba wa yusalla alaihi min almuslimina ghayr imam sauran gama garin musulmi ne za a zo su mai sallah ko kuma wanda ya kosa a jiwo shi sai a ce to kai je ka ga irin naku can limaza malai ce saboda me li'annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi sallama lam yusalli alaihi da nabi mai irin wannan sallah ba kai wani karambani zai kai ka mun gano wannan da kyau ko mai gidan ya zuke bai yi ba <laughs> sai kai kana ga irin wannan gigi wanda shirmi lakin lam yamna lam na almuslimina min alaihi sai dai shi kuma liman babba bai halarta ya hana sauran gama garin musulmi akan su mai sallah ba kun gano da kyau ko malam ya ce wa'alimna wallahu a'alam anna qatilan nafsi salla alaihi min ladunnin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ila yaumina haza yace to abin da muka sani dai wanda ya kashe kanshi ana mai sallah tun zamanin annabi dan da annabi yace ku je ku sha'anin ku da shi ai sallah su da je suka yi mashi bai ce a binne shi haka kawai ba amma za a samu gama gari ne haka sai a ji a samu cikin ire-iren shi wanda shi ya sha ta kusan sakin shi zai to kai wuce ce to me zan ya ce duk abin da ya sawaka masa da'a mun gano wannan da kyau ko wani ya kalla ya ce kai <laughs> yanzu in na wuce yanzu wannan ne zai bar sallah me yake faruwa zai ce da shi ba ya koma ya zama mutum kirki shi kenan akwai ɓannan da ake hana ta da aiki irin wannan amma a ce wai a tattaru duk wanda ya mutu a je a yi gayya wa a je a yi mai sallah jama'a wannan fa ba addini bane ba dimokuraɗiyya kenan ina fatan mun gano wannan da kyau wannan ba daidai ba ne musulunci ba jam'iyyar apc ba ce kowa da kowa ya zo a musulunci ba haka yake ba ina fatan mun gano wannan da kyau musulunci ko <laughs> addini ne ba sai wanda aka so ake so shi za ke ganin ma akwai babin rigga musulmin ma ya shigo musulunci ya ce ba a san shi sai ya biyo ta koba sosai ina ba ta mun gano wannan da kyau Allah madauke sarki ya samu dace Malam ya ce wa hisabuhu alallahi in sha Allahu azabahu kaga hisabin shi Allah yana wajen Allah ne in Allah maɗaukin sarki ya ga dama ya azabtar da shi wa in sha'a ghafara lahu in kuma ya ga dama ya gafarta mashi hai Allah kenan kun Allah jama ba a ma Allah bani wani ne mutumin kirki mai ibada da himma sosai yasa ka gane zunubi shu'umi ne zunubi shu'umin abu ne ka yadda da mai yi zunubin kuɗa ka aibata shi a jarabce ka <laughs> da yi shi ko wanda ya fi shi gano wannan da kyau ku shi matsalar shi kenan kawai na haka an kaga mutum na zunubi ko ba ka ba gulman shi dan kana gulman shi sai a ɗibi laifuffukan shi kuma a ɗora maka ka ji matsala amma naka wa'azi nasiha ina fatan mun gano wannan za ka yi ne ba kai saka tarza ga kowa ba duk wanda yake gaba da masu wa'azi bai sa abin da yake yi ba ne Me wa'azi fa faɗi yake ya ce a bari Allah ya hana kuma Qur'ani ce lasta alaihim bi musaytir ba kai saka tarza ka kowa ba wallahi illa man tawalla wa kafar fa yu'adhibuhu Allahu al-azab al-akbar yo Allah ya ga dama ya soya shi bayan da ka iya Allah zai mashi mai yawa inna ilaina summa inna alaina shikenan naka wa'azi mun gano wannan amma mutum ya zo yana yin abubuwa iri-iri sai ka ce wai Allah ba zai gafarta mutum ba haka wani wannan karambanin Allah ce mani ladhi ya ta'ala alayya wane ne yake rantsuwa a kaina cewa ba zan yi kaza ba mun gano wannan ya ce Allah aghfiru li fulanin yake cewa ba zan gafarta ma wani bai ce faqad gafar faqad gafartu lahu na gafarta mashi wa habattu amalaka kai ɗan karambani ba tun ka aiki ba an bata aikin naka ba mu Allah karambani annabi ya ba da labari wani mutum ne shi ɓarawon likafani ne sai an mutu zai lallaba ya je kushewa ya haƙe kabari ya zare likafanin ya je kasa a kasuwa ya siyar ɗan kuɗi kuma ya soke da cutan ajali ta sauka gare shi sai taro 'ya'yan shi da dangi waɗanda zai iya gaya masu su ji sai ce kun dai san ta. kuma ni a tunanin shi in ya mutu to gaskiya dai haɗuwan shi da Allah ba za ta yi kyau ba sai ce shi abin da yake gani da Allah in ya mutu a taimaka a ƙona gawon shi kar a binne ta a raba tokan gida biyu kashin farko a shigar jirgin ruwa sai an je tsakiyar teku sai a sa wannan tokan iska ya kwashe shi shi cikin ruwa kasan iskan da ke cikin teku mai ƙarfi ne ba in iskan teku ta shigo gari ko to ɓannan da za ta yi Allah ya yawa da shi kun gano wannan da kyau ko irin wannan gidajen ƙasan namu ko in iskan teku ta ratsa duk da su za ta yi don iskan teku ta gaske in ta faɗo gari ko mota yawo take da shi kamar yadda guguwa take yawo da leda a sama iska ce mai tsananin gaske shi za ke ganin wasu manyan jiragen ruwan ba su da inji wannan yadin da ake sa shi ke tura jirgin fa in suna son su yi nan kun gano wannan da kyau ko iska ta bugo nan sai a buɗe shi ne sai ya rika tura jirgin nan ana sai kwana nan sai a juya shi nan ya tura shi nan na ga san ba ƙaramin iska ba ce sai sheki in kuma a ga babbar goguwa ta taso irin su katrina ko hurricane ɗin nan to a ɗauko ɗaya rabin a sheki ya ce yana zaton in yi haka to dai ya ƙaurace ya tsere ma Allah Allah ba zai iya kama shi ba ana gama shiƙa kawai sai Allah ya umarci iskan teku da na tudu su haɗa shi waje ɗaya aka busa mai rai kawai aka girke shi gaban Allah shi ne falon mara auhu mustaƙirran inda kawai sai gashi an girke shi gaban Allah Allah sai ce ma hamalaka ala haza kai ko me ya kai ka kai wannan ɗanyen aikin ya ce tuka ya rab ya ce tsoronka ya Allah ya ce iz haffa ga gafartulak ya ce je ka an gafarta maka shi ke kun gano wannan da kyau ko to kaga shi wannan ya yi sa'a ya samu burusu ba mamaki kai ba za a yafe maka ba karo ne ce a to kaga cin daga wani hadisi bari in ɗan sha kwana in ɗan bararraji tsiyana to in Allah bai kaddar kana daga cikin waɗanda za a ce je ka an gafarta muku wa fa karka take ka saba ma Allah kana sani Allah ya fi mana to shi yasa hisabun bawa yana wajen Allah in Allah ya so ya gafarta mai ya gafarta mai in Allah ya so kuma ya fasa gafaran ya fasa dan bawan da ya sai ce ma Allah dan me shi ke da mukamin nan na fa'alun lima yurid shi ke yin abin da ya su, Allah ka sa mu dace qala shekul islam ibn taymiya shehun nan na musulunci ibn taymiya Allah ya gafarta mashi yace wa manimta na amina salati ala ahadihim waɗanda suka yi birkin cewa ba za a yi sallah ga ɗaya daga cikin waɗannan kangararrun ba musamman ya'ani alal qatil au alal ghal wanda ya kasa kan shi ko wanda ya satan dukiyan ganima allazi ghalla wasa saraqa minal ghanaim wanda ya sata ya wawushi dukiyan ganima ya sata yawa washi dukiyar gwamnati alal madin haka wanda ya zama mai bashi ne zajaran li amsal ala misli fi'lihi kana muhsinan yace domin jan kunni ga wanda zai aikata ɗaya daga cikin waɗancan ayyuka don haka yayi a to wannan abu ne mai kyau walawin tana'a fi zahir wada alahu fil batin in a fili bai mai sallan ba amma a gefe sai daga hannu ya mai addu'a cewa Allah ka gafarta mawa ne liyajma'a bainal musako maslahataini domin ya wawushi maslahohi guda biyu addu'a da ya mai a fake amma a fili ko bai bayyana wajen sallan ba kana aula wannan shi ya fi min tafwiti maslahatai maslahataini da ya ci da ɗaya daga cikin maslahohin guda biyu shi bai adda a ɓoye ba kuma gashi ba a gan shi zahiri a fili wajen ba da sallah ba yani imtana'a fi zahir lakin ya'ti wa huwa sajidun bayna dai la wa yaqul a fili dai ba a gan shi ya zo ya tumurmuza cikin tsaho ko ya ja sallan ba ma amma lokacin da ya sujjada yana gaba ga Allah sai ce Allahumma ghafir lahu Allah wani kowanci Allah ka gafarta masu Allahumma tajawiz an Allah ka kauda kai game da laifuffukansu wallahi law alima kulla wahidin minna da'afahu wallahu me la rahima kullu muslimina kun gano wannan da kyau ku yace wallahi ina maku rantsuwa da Allah lau alima kullu wahidin minna da'afahu da kowane ɗaya daga cikinmu ya san raunin shi kuma ya san waye shi wallahi la rahima kullu muslimina da duk musulmi sai Allah ji gan shi ni in san ni ban isa ba ni mai rauni ne ko in bayyana ma Allah kuma in bu wannan ko la Allah zai ji ganka amma abin da ke hada Allah da mutane shine dagawa girman kai jiji da kai tunƙaho da ni wane ne kaga wannan shi ke ta Allah da mutane daga sanda kake jin wani kai ka isa ku <laughs> daga nan lokacin ne Allah maɗaukin sarki zai bayyana maka wallahi baka isa ba kuma da haka da yawa aka mai da wasu nasiyan manasiya wallahi ga sunan suna ganin sun isa amma kana kallo kuma sai Allah ya maida mai da ai ba isa bane ai shirme ne ba isa ba ce tunƙaho ce, Allah shi kyauta. Mala ya ce, Ana lasto duwaishiya, duwaishiyan, ƙunga duwaish, a harifu bi mala a arif, bal a arifu kullu kalima ashabul kulobul kabira, kallama ta ta ko? تستجيشها دوافئ الغلظة القسوة الانتقام بل هي إلى الرحمة والعفو والصفح أقرب bashar. بشر malaici hakikanin gaskiya ni ba mai zurfafawa ba ne wanda zan birkita al'amari ga abin da ban sani ba quiet sai dai ni na san kowace kalma da zan girke ta inda ya kamata ga mutane masu tunani mun gano wannan da kyau ku mutane masu zuciya na laifuffuka kallama staji shuha da wafi'ul ghalaba ka zo kana kausasa magana a kansu da zagi da cin mutunci wannan ba zai sa su a waye gari sun bar abin da suke ba wal kaswa kana magana da zafafan kalmomi walintikam kana magana na ɗaukan fansa a kansu bal hiya ila rahama abin da zai iya gayyato su zuwa ga su bar abin da suke shine ka nuna musu tausayi wal'afu da kuma rangwame wasafahi da kuma kau da kai akarab wannan ya fi kusa da ya ɗauke su ya kai su inda ya dace naka bashar kai fa mutum ne wane da ke rike da zukatan bayan ya ga dama ya shirya da su Allah ne amma akwai malamin da shi ba haka yake ba ka je na zagin masu laifi kun gano wani da ke ko in ka je na faɗin abubuwa sai ka ɗauka shi ne ubangijin ubangizai in ka da ƙidan hawarij khawarij nan so Hawarij wasu batattu ne da suke kafarta musulmi mai zunubi Sashe duk wanda ya aikata zunubi kawai ya zama kafiri kuma in ya shiga wuta ba zai fita ba kuma jinin shi ya halatta kaji tabar gaza mutazila kuma ƙarnin waɗannan ne sai ce a ah, su ba su kafarta shi ba ko ba za su halata jinin shi ba amma yana manzilatun baina ne shi ba mumini ba shi ba kafiri ba amma fa in ya mutu a lahira in ya shiga wata kuma ba zai fita ba ba mage ba miyau duk menene to kuma kaga waɗannan biyun duk batattu ne ahalu suna suka ce mumini ne amma mai zunubi in Allah ya so ya yafe mai sai ya yafe mashi in bai so ba kuma ya azautar da shi su kuma murji'a suka ce duk zunubin mutum a ana sa mai rai kawai ba wani kakka wannan kawai shi da imanin shi da imanin mala'ika jibril duk daya su kuma jabariya suka ce a to nashi bayan Allah ne ta sa shi sai ma zo mai jaje sannu kai da ka sha giya sannu Allah ya cuce ka sannu in Allah ya sa ka a wuta kuma Allah ya zalunce ka Murji kenan ai jabariya kenan shi da aka tarrasa shi zunubin me nashi a ciki shi za da irin waɗannan abubuwan ko aka ji malamai gaba ɗaya ka ji wani murji'i ne wani jabari ne wani mu'tazili ne wani khawariji ne wani rafidi ne kun gano wannan da kyau ko haka aka riga jin su wani kuma kadari ne kuma ma duk waɗannan malamai ne waɗanda sun cancanci a ɗana karatunsu a gidajen rediyo in ma ba a sa ba wani to rikici ya tashi amma har ya gama karatun ya gama kawai murji an ce yake karantarwa a ta ta ci karo da aƙidan annabi wani ka je shi bi ne wani ka je shi gade shi ga irin shi wani kuma gaba ɗaya ya kwaba abin duka mun gano wannan da kyau ko shi duka shi ne duka kuma ya fi kowa surutu a gidan rediyo ina fatan mun gano wannan da kyau kowa zagi yake ba wanda iya daga shi sai shi ina fatan mun gano wannan da kyau duk wannan aƙidan ka sare shi na awa shi ka inda ya ma kowanne kujera amma in baka san aƙidan ba ko shikenan kai kana jin malami ne tunda jahilai ya tara suna mai ihu shikenan malami uban malami ana ce ma shehul islam shehul islam shi ma ana ce mashi wani mutane ba san martaban ilimi ba ina fatan mun gano wannan da kyau a da a ƙasan nan dattijo ɗaya muka san ana ce mashi sheikh kun gano wannan da kyau ku. Shi ne wanda ya je garin sa annabi aka haɗa aka ba shi king faisal award ya samu girmamawa daga garin da aka saukar da Kur'ani da hadisi to shi wannan saboda Runtu. da ya zo sai ya ce wani masunci ya sawo malfan shi ya zo ya mai lamban girma sai da ya gama zagin Allah ya man kaf sannan ya ɗana mashi to wannan ina za ka yi kan gado ina fatan mun gano wannan da kyau amma ko da yake ai su da su fasto 'yan uwa ne Allah ya sa mu dace to shine sai mala yake cewa walastu ملك ملك نيبا ملائكة بني ولا نبيا كما نيبا النبي بني معصوما وندن شبانا ليه يمكن أن تدل في نفس ال... في نفس المعصية التي تشن بها الحرب على غيرك ليس معنا ذلك أن تحب المعصية malai ce Lasta malakan kai ne wa'azi da zaka zo kana zafi kana kai ba mala'ika ba ne. ka kalli kanka kai ustaz eh gafata sheikh anta lasta malak kai ba mala'ika ne Allah ce la ya asuna Allah ma amarahum wala nabiyan kuma kai baka kai ba nabi ne. Allah zaka ce a ah, mu mun taka tudun natsuwar natsiyar mu asumai ne kai ba haka ba ne yumkin an ta dilla fi nafsil ma'asiya zai iya yiwa kana nan ƙafanka da zame fa wata rana kana zagi kawai zai gaji wata rana kuma kai ne kaɗan ɗana ƙaryan ko ɗan yaudara ko ɗan kaucewa don cin mota manufa mun gano wannan da kyau ko allati tashunnu bi hal harb wanda irin waɗannan maganganun da aka zo kana yi sai ta da wutan yaki? ala ghairika ga waninka sai ta ma'ana zalika ba wai kakkai zafi ka kauza sa masu laifi don su bari bane wai dan a ce an tuhibbal ma'asiya ka so laifi Ka san irin wannan ne wai irin wannan laushi ne da wasu kai gaba ɗaya suka zama murji'a ka san muna ganin murji'awa ne fa suka je suka haɗu da arna ana tafiya tare sai mutum sai wanke kafa sai ya tafi can inda yin iska suke sai ba da kuɗin shi a ji a siyo wiwi iya raba musu wai shi na ah, dole wallahi mai son shi ne yana son sai rungo masu laifi wallahi shi yana son masu laifi wannan murji'i ne sai murji'i irin wannan sai ya zo mana mu kuma muna bin aƙida ta magabata wai yana son wai a tafi da murji'ancin shi da wai salafiyanci na zai yiwu dole a ce cire abin da ka zo da shi shine ƙa'idar lakum dinukum waliyadin amma ba za mu kafirta ka don kana zunubi ba amma kuma ba mu yadda zunubin ka ba kuma kalla hashalla Allah ya kyautata Allah ya tsare Allah shi kiyaye na nabgudu kullu ma'asi idan mu za mu ki dukkanin wani laifi nabgudu saghiraha wa kabiraha za mu ki karama da babbanta walakinna fil wakati zatihi idan a lokaci guda na ikhwana na min almuslimin muna jin tausayin yan uwanmu musulmi mimman hamma alal ma'asi ga wanda ya tinkari zunubin Allah gadan gadan na taqarrabu ilaihim bi rahmatin wa wud za mu fuskance su da tausayi da kuma nuna masa ƙauna nuhaddira min al-ma'asiya domin mu tsoratar da su wannan laifi wala nuhibbuhum fi ta'a kuma mu kaunatar da su biyayyen Allah yanzu da nan suke cewa aje a haɗu da fajiran bayi a zauna tare da su ai waye ai waye ai waye duk jama'a don Allah ko wanda suka hana wannan iskancin in ma sun ce sun hana wane to ba gulma ka koya mashi ba jama'a mun gano wannan da kyau mutum ne na shan wiwi bai gulma sai ka an shi wiwi din sai ka ce gulma don Allah wanne ya kamata ka bashi da shi da ya zama bai gulma har ka bashi da wiwi din shi ba Sau da yanzu wancan haƙƙin Allah ne wannan kuma haƙƙin wa haƙƙin jama'a da ana Allah haɗu ka kalle su gaba da duk waɗannan murji'awan da muke gaya muku su mun gano wannan da kyau ko ala ra'asihim dan duwala wallahi azim abin da suke kenan sai ce wasu sun je sun faroto ɗayan wofi sun hana su abin da suke yi kuma ga kalla sai ga suka sa su a kai kuma garawa da sun basu a can na farko sun mai da su magulmata kuma makiya da ke ƙin musulmi da ke ƙulla wa musulmi mugun alkaba'i wannan jama'a aiki suka yi wa musulunci ko ɓanna da wannan aikin ba gara su bari ba su bai su taɓar su na da ina fata mun gano wannan da kyau ga ɗan karen ƙarya kamar ƙasar duba ƙasa a ƙasar duba take ƙarya wasu ce ya shafe ya ji an gaya mashi ita ko ƙasa ka san ba ta ƙarya kuwa malam sai yake cewa fa na alal ma'asi dukkaninmu muna iya aikata abin da yake laifi ne mun gano wannan da kyau ko nahnu la nuridu an nanzura ila an-nas nazarat al-qasiya wa ma ba mu kallon mutane kallon keke da keke na bin diddiki don wulaƙanci da raini akhun ala ma'asiya nazbahu limaza Wahal anta malak man kana baitahu min zajaja wajaba alaihi allah yarmi ikhwanahu bil hijara ya ce ɗan uwanmu ne gashi yana aikata aikin laifi shin za mu kama shi mu yanka shi ne nasbohu mu yanka shi lima ba za mu yanka shi don me wahal anta malak kai mala'ika ne da ba ka laifi kana iya kai laifin wata rana man kana baitahu min zujaja duk wanda ya zama baituhu gidan shi na gilashi ne wajaba alaihi Allah يرمي ikhwanahu bil hijara wallahi ya hankali da jifan ɗan uwan shi da dutse ina mun gano da kyau to e sosai kuwa a dama duk wanda ya sai mu tuska mashaye amma da yawa mutane ba sun yi tsokana ba kuma ga su da gidajen gilasai ina ba buga gano wannan da kyau wannan ba daidai ba ne mutane ku ji tsoron Allah kana da kashi da me da me a gindinka wai ka dode kance ka ce wani ya tusa kaji kuwa zai ko kashin ka ne ma ke waro wa kullana ala khata wa ala taqsir dukkanin mu ba mu musa muna kan kuskure ko kuma gajarta abubuwa da yin abin da ba daidai ba kana yi uta da rajulun linnabi sallallahu alaihi wa alihi ya kasance aka zo da mutum wajen annabi liyuqamu alaihi had dan annabi ya tseda mai da haddi min shurbil khamr daga shan giya da yayi malai ce allafzu fil bukhari dakata ma ji ga lafazin hadisin cikin bukhari kana kasiran ma yu'ta bihi wa akhiran sabbahu wahidun min as-sahaba wani mutum ya ka zo ya sha giya zamanin annabi an mai haddi sai wanda daga cikin sahabbai zazzagai faƙala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce la ta kun auna lishaitani ala akhik kar ka zama mai agaji ga shedan akan dan uwanka la ta tasubba akhak kar ka zage dan uwanka fa wallahi inni la a'lamu annaka yuhibbu allaha wa rasula ce fa wallahi inni la'alamu annahu ya ni na san shi ɗin yuhibbullaha wa rasulahu yana san Allah da manzan shi me yana na zagin shi ina da shi bukhari ya fitar da shi a kitabul hudud babu ma yukrahu min la'an sharibil khamr wa annahu laysa bi kharijin min al milla dan mutum ya sha giya shi gina ya bar addini la ana da shi bukhari ya kawo shi a juz'i na 12 lamba hadisi na ɗaya Ahmad ya fitar da cikin musnad juz'in farko shafi na takwas Allah maɗaukin sarki ya samu dace wa na adilla ala zalika kasira jiddan malai ce muna da dalilai akan haka masu yawa ma'iz inda ma Alin lin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ga ma'iz san da zo wajen annabi wa atarafa wa aqima alaihi al-hadd ya zo ya furuci kuma ka tsaida mai da hajji raji annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ba da yaumaini aw salasa ya kula ne sahaba bayan kwana ɗaya ko kwana biyu uku sai annabi ya zo ce masabai istaghfiru li akhikum ma'iz bin malik ne ce ku roƙa ma dan uwanku ma'iz dan malik gafaran Allah alihi wa الله annabi ya ce fa wallazi nafsi bi yadihi ina muku rantsuwa da Allah wanda raina yake a hannun shi laqad taba taubatan law ha sahibu maksin la ghufira la yace wallahi ya tuba da tuban sahibin maksin waye shi sai mun zo karatu na gaba da izinin Allah za mu karanta wannan ruwaya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta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 tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da sha hudu ga watan januwari shekara ta dubu biyu da sha hudu a ci gaba da karatun littafin ahkamul jana'iz dirasatun fikahiyyatun jadida na fadilatun sheikh muhammad hassan Allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi idan dai ba manta ba mun shiga fasli na shida da wannan fasli ke magana akan hukunce-hukunce da ke da alaƙa da sallan jana'iza wanda ya zama wajibi kowane ɗaya-ɗaya daga cikin musulmi ya ƙoƙarin sanin hukuncin sallan jana'iza yadda ake yin ta ƙa'ida a sunna domin mai yiwa ne ƙila ta kama ka watan wata rana muna fahimtar wannan da kyau ko kamar tunanin cewa wai ai wani ne limamin ku in kun mutu ai shi zai ta maku sallah to shi in ya mutu fa in ka ce to sai wani to in zaka mutu rana ɗaya fa wannan abu ne mai yiwa muna fahimtar wannan ko kowa ya kamata ya kokarin sanin wannan Allah ya shiryar da mu mala ya ce aidan as-sinfur rabi sinfi na hudu ko kaso na hudu ko nau'in jama'a na hudu waɗanda ake masa sallah in sun mutu shine malam yace ya juzu an nusalli alal fajir al'asi ya halatta a yi ma fajiri mai laifi mai sabo sallah in ya mutu imala yake nufi da alfajirul asi kamar azzaniya mace ce karuwa sai da kwanta ta mutu ai wannan karuwancin nata bai fitar da ita daga musulunci ba sunanta fajara sunanta mai sabo amma har yanzu ita musulma ce cin da dai ba wai ta halattar da yin wannan saban ba ne idan ta ce haram ya zama halal kuma tana da ilimi da masaniyan cewa haram haram ne halal halal ne ga hadarin mai halattar da haram ko haramtar da halal in te wannan to ya fidda ita daga addinin musulunci to kuma a nan za a nemi a yi mata haddi ne ana fahimtar wannan kamar yadda malaye mana bayani a baya ya sha bamban da kuma wannan kabiyar. idan aka samu mutum ya yi zina ko mace ta yi zina sai aka tsaida masu da haddi to wannan haddin ya kankare masu wancan laifin duka yanzu su ba masu wancan laifin ba ne in ka kira su da sunan wancan laifi to shari'a za ta kama ka da laifin ƙazafi amma in ya zama wannan fa yana kan laifin mazinaci ne ko mashayin giya ne ko ɓarawo ne ko mai luwatsi ne ko mai ha'inci ne da damfara da handama da keri a kan dukiyar al'umma sai ya mutu kaga wannan shi ne fajirun as wannan fajiri ne mai laifi to ya halatta in ya mutu a mai sallah to cikin waɗannan fajiran mala ya ce alladhi shahida Allah ilaha illallah ne cikin waɗanda suka shaida cewa babu abin bautawa a bisa cancanta sai Allah wa anna muhammadan rasulullah kuma suka shaida lallai annabi muhammadu manzan Allah ne mun gano wannan da kyau ku mala ya ce wa mata wa kana fajiran yana da wannan aƙida yana da wannan shaidawar sai aka waye gari ya mutu a halin yana musulmi kuma fajiri au fasikan ko kuma fasiki wanda yake aikata laifuffuka da gaɓai au asiyan ko kuma wanda yake mai laifi ne mai sabo mai aikata zunubai ka an ya kona zaniyan shi ne fito ƙarara ya bayani ya ce misali kamar ya zama mazinaci au mudminan lilhamri ko kuma wanda yake tsakan giya cikakken mashayi ne kuna fahimtar wannan da kyau irin da waɗannan yaran da ba sa ji ba su da kirki suke abubuwa iri-iri shi in sun mutu a wannan yanayin za a masa sallah mala ya ce za a yi masu ila gairi zalikan min alfisk mala ce ka fa da ma wasu laifuffuka da zunubai iri-iri na fasikanci wanda kila kai baka ma san su ba akwai laifuffukan da ake yi wanda in ba kana cikin cycle na masu laifuffukan ba kai saka san su ba Mana fahimtar wannan da kyau yau idan aka bude ajin fajirai fajirai suka zauna suna tattauna fajirci a level ɗinsu sai kai mamaki amma kai ustaz ala gafarta malam bayan da za ka san wasu abubuwan da suke yi to shine sai yake cewa fa inna ha'ula'i irin waɗannan bayi salla alaihim to ana masa sallah kuna fahimtar wannan sai aka ja ga samo ɗan kodin ɗan wiwi ya mutu za mu yi sallah ko ba za a yi ba za mu yi sallah yi sallah alaihi wa haza ma ajma alaihi muslimuna min ladun al-mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ila yaumina haza kace kaga wannan shine abinda musulmi suke a kan shi kuma suka yi ijima'i tun daga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama har zuwa yau dinnan namu ma alimna annal musulmi na taraku kusurata ala fasikin aw asin ce mu fa ba mu da wata masaniya a kusa ko a nesa cewa gafa inda musulmi suka yi tawaye suka kisi ma wanda yake fasiki ko mai sabo sallah ba mu san wannan ba haza kalamun fi ghayatil ahmiya malai ce kun ga wannan maganar to ta kai matuƙa wajen muhimmancin, da ya kamata a tsaya a tattauna ta a mahimmantar da ita ga al'umma domin su santa sani kyakkyawa lakin malai ce sai dai fa wani hanzari ba gudu ba su'alun muhimmun ga wani tambaya mai matukan muhimmanci da ya kamata a tsaya a yi kuma a ji an san shi hal ya juzu lil imami awil khalifa aw man yanubu anhu shin ya halatta ga liman babban liman limamin unguwa jagora babban malami mai fatawa mai karantar da al'umma khalifa jagoran musulmi ko kuma wanda yake na'ibin shi ne au lil kabir ko a samu wani babban malami au an ya ta'akhara an salati ala fasikin shin zai ja da baya ya kima fasiki irin wannan sallah ma'alumun bil fiski wanda sunan shi ya yi dirim ya yi fice ana da labarin shi a kowane saƙo da lungu cewa wai wani ai cikakken maraji ne sunan shegun gari yau sai kwanta ya mutu shin khalifa ko kuma liman ko babban malami ko na'ibinsu shin waɗannan ana son su janye jikinsu daga yi ma irin waɗannan marasa kan gado sallah liyakuna zajiran li amsalihi mala ce domin ya zama jan kunni ga ire-iren waɗanda suka sa kansu cikin wannan aiki mala ce aljawab ansa a nan na'am lahu an ya ta'akhar ya kamata khalifa ko na'ibin shi liman ko na'ibin shi malam mai karatu da ire-iren shi su zuƙe jikinsu game da yi ma irin waɗannan mashirmanta sallah wala ya juzu lahu an yamna a ghairahu min salati alaihi bai halatta amma ya hana wani yi ma irin waɗannan sallah ba za ka bari a man sallah sai ka samu waɗannan masu son limancin sai ka ce su je su su yi ban gano wannan da kyau ko shi liman amma babba da malam babba da khalifa babba to su sai su janye jikinsu mun gano wannan da kyau ku sai a samu wani liman ɗan kazan laha sai a ce to shi ya je ya yi to shi ne sai malin ya ce ya juzu lahu min zajar lagairi amma fa ya halatta ya haka ne saboda jan kunni ba wadan shi bai halatta ya sallan ba sai don ya zama a tuwana ya rasu ka gama duk ustazan unguwan nan gaba ɗaya sun yoɗe sun janye jikinsu ba su je sun mai sallah ba to sai wani yana rike da sigarin sai ce kai malam dole ne mutum ya mutu kuma a ce su anakallahu ba zo su mai sallah ba sai jifa da ita kaga an samu nasarar daƙile ɓanna daga gurbinta amma in ya je kabbar da sallah sai ce a ah, ta ko mun mutu ma duk laifin da muke yi in Allah ta yi mana addu'a ya mana roƙon Allah ai Allah zai yafe mana ai ko sai ci gaba da bazama wajen aikata laifuffuka an lura da wannan malam sai ce ka an ya kuna rajulan lahu wijaha wa lahu makana yace kawai misali mutum ne yana da daraja yana da fuska da kwarjini babban mutum ne mai matsayi karɓaɓɓe lakin la juzo lahu an yamna al muslimina na as-salati alaihi ce, a wannan yanayin sai kwanta ya rasu kuma an san rashin kyautawan shi kila ma luwaɗi yake ko mutum ne shahararri wajen fasikancin zina ko kuma mashayi ne ko mota a haka ta gan shi wajen giya sai kwanta su ya rasu sai talakawa suka suka baibaɗe za su yi mai sallah da bai halarta liman ya miƙe cikin jama'a ce ɗan iska kamar wannan mai lamba ta ɗaya a fagen iskanci ne za ku je mai sallah ba bai halarta ya wannan ba sai ya shiru in an zo wajen sallan shi sai ƙoƙari sai ya zuƙe jikin shi kawai sai a ga bai zo ba sai ba sauran gama garin awam su sai je sai su sallan liman ba sai a ce wallahi liman baya nan ina fata mun gano wannan da kyau to me hankali in ya ga an yi rasuwa amma sai ga waɗanda ya kamata a ce suke wajen ba su zo ba ya kamata a aika da signal cewa akwai wani abu to sai a kama duk wanda aka san yana da irin wannan ɗabi'a sai a mai jan kunni shi ka yi hankali ne sai mala yake cewa wad dalilu me dalilin wannan wad dalilu fi'lun nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zalika aktsaru min marra mala yace dalili kan wannan shine fi'ilun nabi aikin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi wanda aktsaru min marra ya fi ɗai ya fi biyu ya fi so shurin masaki fa'an abi da qala abu da Allah ya ƙara mashi yarda ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama iza du'iya li janazatin duk sanda aka gayyaci annabi ya zo ya sallan jana'iza sa'ala anha sai annabi ya tambaya dangane da wannan gawon da ta rasu fa in usniya alaiha khairan idan aka yi yaban alheri ga wannan mamaci kama fasalla alaiha sai ya miƙe sai ya je aima wannan gawa sallah wa in usniya alaiha ghaira zalika in kuwa aka ce wai wane a Allah ya kiyaye mutane sun huta qala li ahliha sai annabi sai ya ce ma dangin wannan gawa antum wa sha'anukum ku je ku yanda za ku yi da shi muna gano wannan da kyau ku walam yusalli alaiha sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da dai annabi ba zai ma wannan mutumi sallah kenan yanzu duk wanda ya zama yana da kan gado ko in ya ji wannan sai ma shi fada sai ya ƙoƙarin nasihantar da kan shi. ta amma yanzu limaman ne ji su ga su ga irinsu sai ka ji labarin liman wani ya zuge kai sai ka je ka ce to ai dama muke tare da ku to kenan kana promoting wannan bannan da suke kenan su ci gaba kenan in ya zama aikinka na ƙarara ko aikinka na fake a fakaici ka nuna su ci gaba ko to laifuffukan da suke za a rika ɗiban ma kaso sa duk mai hankali ta ka tsantsan da wannan gaskiya ba ma tare da mutanen da suke yin aikin da ya saba ma dokan alkur'ani da sunna to amma ba gaba muke da su ba sai dai muna kiransu da cewa su tuban ma Allah abin da suke wanda ya saba ba daidai ba su ji tsoron Allah su bari idan ko ba haka ba jama'ar annabi za a waye gari watan wata rana fa za a wayi gari watan wata rana in Allah maɗaukin sarki ya nufin darkakan al'umma da bala'i Allah har mutanen kirkin ba zai raga masu ba abin da annabi ya roƙa dangane da hallaka al'umma shine dukkanin jama'an shi amma za a iya hallaka na wata ƙasa yi ko na wata jihan ko na wata ƙaramin hukumar ko na wata unguwa amma muddin in ya zama akwai nagargartattun bayi a wajen to Allah maɗaukin sarki kan sassauta ko ya saurara ko ya ɗage masa ƙafa baki daya amma mutane suna yin abu ba daidai ba jama'a ku koma wai kuma ƙalƙale tare da su kuna goyon bayansu su ci gaba wallah ku ji tsoron makomanku a ranar gobe kiyama kuma ku sani da Allah ya ce rundunan shi ne mai cin nasara wallahi al'adun duk gayyen da kuka yi da goyon bayan ba inda za ku ba inda za ku in ka ga Allah maɗaukin sarki ya wahalar da waɗanda suka ɗaga tutan gaskiya ku? to kamar wahalar da sahabbai suka ci zangon farko ne a maka kafin hijira zuwa madina akwai lokacin da Allah madaukin sarki zai ɗaga abin al'amarin zai burin ƙasa fiye da yadda ake zata shi jama'a ku ji tsoron Allah kowane ne naka in ya zama ba na gari ba ne in ya rasu to gaskiya mutanen kirki ce ƙoƙarin zuƙewa amma in an ga zuƙewan kuma za ta haifar da wata illa sama da illan yin sallan to a ji a yi sallan saboda kau da wancan illan saboda irtikabu a khaffu dararaini ja'iz sai a duba ga yin sallan ba daidai ba ne kin yin sallan kuma akwai illa tattare da ita to sai a duba cikin illolin guda biyu wanne tafi tsanani Sai a ɗauki wacce tafi sauƙin jama'ar annabi an fahimci wannan da kyau ko Allah ya tsare mana imaninmu wannan hadisi al-Imam Ahmad ya fitar da shi a cikin Musnad a mujalladi na biyar shafi na ɗari biyu da casa'in da tara zuwa shafi na ɗari uku walhakin fil al'imamu hakim ya fitar da wannan hadisi cikin al ala sahihaini a jizgin farko shafi na ɗari uku da sittin da hudu malai ce alhadis rawahu ahmad fi musnadihi wal hakim fil mustadarkihi wa qala al hakim al imamu hakimun naisaburi yace sahihun ala sharti shekhaini wannan hadisi ingantacce ne bisa sharɗin bukhari da muslim wa ƙarrar hakimu zahabi al'imamu zahabi sai ya tabbatar da abinda hakim ya ambata wal albani da fadilatul allama al-muhaddis al-asar imam al-albani allah ya gafarta mashi mala ya ce wa an jabir bin samura kala daga jabir ɗan samura ya ce marida rajulun fasiha alaihi wani mutum ne ya kwanta rashin lafiya sai aka yi kwarara ihu sakamakon ganin halin da yake ciki فجاء جاره إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال sai makocin wannan mutum ya zo wajen annabi ya ce ya rasulallah inna fulanan kadamata wane da ka sani Allah maɗaukin sarki ya mai rasuwa قال sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce ma wannan mai sanar da mutuwa wa ma Rika. me sanar da kai game da shi ya ce ana ra'aituhu ni na gan shi mun gano wannan da kyau ko na gan shi tabbas ya mutu na gan shi ido da ido a mace ka tabbatar ya mutu ya ce ya tabbatar فقال sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce innahu lam yamut annabi ya ce bai mutu ba ƙala. sai shi mutumin ya ce faraja a sai ya komo gida fasiha alaihi a ƙara ɓarkewa da kukan ya mutu ya mutu ya mutu faƙalar atuhu sai matan shi ta ce in talik ila rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kai maza ka tafi wajen annabi fa akhbirhu ka ba shi labarin cewa ya rasu faƙalar rajulu sai mutumin ya ce allahumma al'inuhu Allah ka tsine mashi ƙala ya ce sun man talakar rajulu fara'ahu ƙadan na hara nafsuhu bimishhasin ya ce sai mutumin ya je sai ya shi wannan mutumin ya sanya wani makami ne mai kaman kibiya amma babba ne ya kashe kanshi da shi wanda zabaha nafsahu ya yanka kanshi an talaka ilan nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama fa akhbarahu sai je gaya ma annabi qala sai ce annahu mata ya mutu wa sai ce wa mayu da rika me sanar da kai ya mutu Ƙala sai ce ra'aituhu haro nafsahu bi mishhasin shi na same shi ne na kashe kanshi da wannan makami ɗin ma'ahu ƙala sai ya ce an ra'aitahu kai ka gan shi ka gan shi tabbas da idanka ƙala na'am sai annabi ce ya mutum ya ce ƙware da gaske na gan shi ƙala sai annabi ce idan to cin da haka ne la usalli alaihi annabi ce wa ni a ba zan mai sallah ba ina fatan mun gano wannan da kyau za a ga saboda rashin fahimta wai mutum yanzu ya bulbula ma kan shi wuta wai ya kaje kan shi yanzu wancan buzizi wanda ya fara tada fitinan zanga-zanga na kasan ina ina ina ne tunisia kun gano da kyau ko eh buzizi sunan shi shi eh a ba ba buzizi ba wannan shugaban kasa ne a shi wancan eh, sunan da wannan na san sunan shi da shi buzizi shi shugaban kasa ne wanda aka kora na central africa haka na tsayyab na manta sunan yaron shi ya zuba ma kan shi wuta ya kona kan shi saboda wa an baran mai da tareda kun gano wannan to yanzu gashi ya asaran tareda ga kuma annabi ya ce abin da ka kashe kanka da shi da shi zai maka azaba mun gano wannan haka zai dimanta ya dawoma cikin wuta mai amfanin baɗi ba rai sai bai ce ba zan mai sallah ba ana fahimta kene yanzu yara in suka je faɗa irin nasu na tauri suka kashe kansu ya kamata a kawo mai lima a ce zai sallah amma yanzu saboda limaman ba yanci suke da shi ba ba su da dama in ya ce ba zai yi ba to nan da nan sai a ware a ji a kulla mai gaba da mutane shi kuma dama ba Allah yake son yabo ba mutane yake tsoro sai ka rabu da suka ce ba gaba ba sai ta yi ku gano wannan da kyau ko kai kuma za ka yi ta bin Allah Allah duk za su gama kai duk abin da ba aikin Allah ba sai an gaji an bar shi muna fahimtar wannan wallahi malam ba abin da za a yi shi kullum in ba sallah ba Allah shi taimake mu wannan hadisi malici akhrajahu bi haza abu dawud bi sanadin sahihin abu dawud ya fitar da wannan hadisi da isnadi ingantacce a kitabul jana'iz babul imam yusalla ala man matsala nafsahu shin liman zai yi sallah kan wanda ya caccaɓa kanshi da makame shi musula eh mutum ne yana tuka tasi tasi ta lalace sai je ci bashin banki bai iya biya ba abun duniya ya ishe shi ya je yana ansan hannun ƙwarya rannan bai samu ba ya fusa da kawai je sai galan ɗin fetur ya zuba magan shi ya ƙone ya mutu wannan mai amfanin ba dabarai shi dai ba ce an sai mai sabuwar tasi a lahira da zai ci da tukawa ba balantana ce ya yi gaugawan zuwa can ya an so ne yana gani kawai in ya muda shi kenan yamma duk mutumin da bai karatun addini ko ko da musulmi ne yana cikin matsala haka zai ta rayuwa malam wanda bai sa abin da yake ba kawai yi akulu kama yi akulul al'am Allah shi kyauta to shine sai yake cewa abu da ya fitar da shi a jizi na uku shafi na ɗari uku dubu uku da ɗari ɗaya da tamanin da biyar ala sharɗin muslimin ya ce a bisa sharɗin al'imam muslim wanda shi al'imam muslim ya fitar da wannan hadisi a babu salati alal qatili nafsahu a babin da ke bayani akan hukuncin mutumin da ya karkan a na biyu shafi na tara da takwas mukta muhtasaran mala ya ce kama ƙalar albani kama yadda albani ya faɗi wa akhrajahu muslimun muhtasaran wannan sa'iyu al'imamun nasa ya fitar da wannan hadisi a kitabul jana'iz babun babu tarki sala ala man ƙarƙashin babin da ke bayani akan ba a yin sallah ga wanda ya kashe kansa ya kawo hadisin a juz'i na biyu juz'i na hudu lamba hadisi na dubu ɗaya da ɗari tara da sittin da uku mala ya ce wa tirmidhi tirmidhi ma fitar da wannan hadisi a kitabul jana'iz babu ma ja a fi man qatala nafsa ƙarƙashin babin da ke bayani akan wanda ya kashe kan shi a mujalladi na uku lamba bis na dubu ɗaya da sittin da takwas wabnu maja malice har da ibnu maja ma a kitabul jana'iz babun fi salati ala ahalil qibla a babin da ke bayani akan yin sallah ga dukkanin mafuskanta Al-Qibla, ya kawo hadisin a jizgin farko lamba hadisi na dubu ɗaya da ɗari biyar da ishirin da tara da ishirin da shida wal hakim hakim ya fitar da wannan hadisi a cikin al-mustadrak hadis ɗin farko shafi na ɗari uku da sittin da hudu wal haƙi haka al bai haƙi ya fitar da wannan hadisi fi al-kubra a mujalladi na hudu shafi na sha tara wa ghairuhum malai ce da wasu malaman ma wanda ba waɗannan ba Malai ce, Ha za hadisun hasanun wannan hadisi ne kyakkyawa, hadi talafa a halin ilmi fi haza hakika malamai sun yi saɓani kan wannan, faƙala ba'aduhum wasu daga cikin malamai suka ce, salla ala kulliman salla lil za a yi salla ga duk wanda yake fuskantar alƙibla ya salla. ya'ani ayyan ayyakanat ma'asiyata duk zunubin shi ya kasance za a mai sallah wa kabiratuhu da dukkanin irin mugun aikin da yake yi koya yake wasu malamai suka ce za a mai sallah baki da wa ala qatil haka wanda ma yake kisan kai shi ma za a yi mai har wanda ya kashe kanshi qala sufyan ath-thawri wa ishaq wa ahmad waɗannan manyan limamai sufyan sauri thawri da ishaqa da ahmad suka ce salla ala qatilin nafs wanda ya kashe kanshi ma za a mai sallah lakin la yusalla alaihi al-imam sai babban liman ba zai mai sallah ba wa yusalla alaihi min al-muslimina ghayr imam sauran gama garin musulmi ne za zo su mai sallah ko kuma wanda ya kosa a jiyo shi sai a ce to kai je ka ga irin naku can limaza mali ce saboda me annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi sallama lam yusalli alaihi da annabi mai irin wannan sallah ba kai wani karambani zai kai ka mu gano wannan da kyau ko mai gidan ya zuke bai yi ba <laughs> sai kai kana ga irin wannan gigi wanda shirmi lakin lam na lam yamna almuslimina min salati alaihi sai dai shi kuma liman babba bai halatta ya hana sauran gama garin musulmi akan su mai sallah ba kun gano wannan da kyau ko malam ya ce wa'alimna wallahu a'alam anna katilan nas alaihi min ladunnin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ila yaumina haza yace to abinda muka sani dai wanda ya kashe kanshi ana mai sallah tun zamanin annabi dan da annabi yace ku je ku sha'anin ku da shi ai sallah da dai suka yi mashi bai ce a binne shi kawai ba amma za a samu gama gari ne haka sai a ja samu cikin ire-iren shi wanda shi ya sha ta kusan sakin shi sai to kai wuce ce to me zan ya ce duk abin da ya sawaka masa da'a mun gano wannan da ke ko wani ya kalla ya ce kai <laughs> yanzu in na wuce yanzu wannan ne zai bar sallah me yake faruwa zai ce da shi ba ya koma ya zama mutumin kirki shi kenan akwai ɓannan da ake hana ta da aiki irin wannan amma a ce wai a tattaru duk wanda ya mutu a je a yi gayya wa a je a yi mai sallah jama'a wannan fa ba addini ba fa dimokuraɗiyya kenan ina fatan mun gano wannan da kyau wannan ba daidai ba ne musulunci ba jam'iyyar apc ba ce kowa da kowa ya zo a musulunci ba haka yake ba ina fatan mun gano wannan da kyau musulunci ko <laughs> addini ne ba sai wanda aka so ake so shi za ke ganin ma akwai babin rudda musulmin ba ya shigo musulunci ya ce ba a san shi sai ya biyo ta koba sosai ina ba ta mun gano wannan da kyau Allah maɗauki sarki ya samu dace Malam ya ce wa hisabuhu alallahi in sha Allahu azabahu kaga hisabin shi Allah yana wajen Allah ne in Allah maɗaukin sarki ya ga dama ya azabtar da shi wa in sha'a ghafara lahu in kuma ya ga dama ya gafarta mashi hai Allah kenan kun za Allah ya ba a ma Allah karambani wani ne mutumin kirki mai ibada da himma sosai yasa ka gane zunubi shu'umi ne zunubi shu'umin abu ne ka yadda da mai yi zunubin kuɗa, ka aibata shi a jarabce ka <laughs> da yi shi wanda ya fi shi ku gano wannan da kyau ku shi matsalar shi kenan kawai na haka an ga mutum na zunubi ko ba ka ba gulman shi don kana gulman shi sai a ɗibi laifuffukan shi kuma a ɗora maka ka ji matsala amma naka wa'azi nasiha ina fatan mun gano wannan za ka yi ne ba kai sakatar ga kowa ba duk wanda yake gaba da masu wa'azi bai sa abin da yake yi ba ne mai wa'azi faɗi yake ya ce a bari Allah ya hana kuma ƙur'ani ce lasta alaihim bi musaytir ba kai saka tarza ta kowa ba wallahi illa man ta walla wa kafar fa yu'adhibuhu Allahu al'azabal akbar yo Allah ya ga dama ya soya shi bayan da ka iya Allah zai mashi mai yawa inna ilaina summa inna alaina shikenan naka wa'azi mun gano wannan ta ma mutum ya zo yana yin abubuwa iri-iri sai ka ce wai Allah ba zai gafarta mutum ba haka wani wannan karambanin Allah ce manin ladhi ya ta'ala alayya wane ne yake rantsuwa a kaina cewa ba zan yi kaza ba mun gano wannan ya ce Allah aghfiru li fulanin yake cewa ba zan gafarta ma wani bai ce faqad gafar gafar lahu na gafarta mashi wa habattu amalaka kai ɗan karambani ba tun ka aiki ba an bata aikin naka ba mu Allah karambani annabi ya bada labari wani mutum ne shi ɓarawon likafani ne sai an mutu zai lallaba ya je kushewa ya haƙe kabari ya zare likafanin ya je kasa a kasuwa ya siyar ɗan kuɗi kuma ya soke da cutan ajali ta sauka gare shi sai taro 'ya'yan shi da dangi waɗanda zai iya gaya masu su ji sai ce kun dai san sana'ata kuma ni a tunanin shi in ya mutu to gaskiya dai haɗuwan shi da Allah ba za ta yi kyau ba sai ce shi abin da yake gani da Allah in ya mutu a taimaka a ƙona gawon shi kar a binne ta a raba tokan gida biyu kashin farko a shiga jirgin ruwa sai an je tsakiyar teku sai a sa wannan tokan iska ya kwashe shi shiƙe shi cikin ruwa kasan iskan da ke cikin teku mai ƙarfi ne ba in iskan teku ta shigo gari ko to ɓannan da za ta yi Allah ya yawa da shi mun gano wannan da kyau ko irin wannan gidajen ƙasar namu ko in iskan teku ta ratsa duk da su za ta yi don iskan teku ta gaske in ta faɗo gari ko mota yawo take da shi kamar yadda guguwa take yawo da leda a sama iska ce mai tsananin gaske shi za ke ganin wasu manyan jiragen ruwan ba su da inji wannan yadin da ake sa shi ke tura jirgin fa in suna son su yi nan kun gano wannan da kyau ko iska ta bugo nan sai a buɗe shi ne sai ya rika tura jirgin nan ana sai kwana nan sai a juya shi nan da ya tura shi nan na ga san ba ƙaramin iska ba ce sai sheki in kuma a ga babbar goguwa ta taso irin su katrina ko hurricane ɗin nan to a ɗauko ɗaya rabin a sheki ya ce yana zaton in yi haka to dai ya ƙaurace ya tsere ma Allah Allah ba zai iya kama shi ba ana gama shiƙa kawai sai Allah ya umarci iskan teku da na tudu su haɗa shi waje ɗaya aka busa mai rai kawai aka girke shi gaban Allah shi ne falon mara auhu mustaƙirran inda kawai sai gashi an girke shi gaban Allah Allah sai ce ma hamalaka ala haza kai ko me ya teka ka kai wannan ɗanyen aikin ya ce khashiyatuka ya rab ya ce tsoronka ya Allah ya ce iz haffa ƙada ga laka ya ce je ka an gafarta maka shi ke kun gano wannan da kyau ko to kaga shi wannan ya yi sa'a ya samu burusu ba mamaki kai ba za a yafe maka ba karo ne ce a to kaga cin daga wani hadisi bari in ɗan sha kwana ɗan ɓararraji tsiyana to Allah bai kaddar kana daga cikin waɗanda za a ce je ka an gafarta muku wafa karka take ka saba ma Allah kana sani Allah ya fi mana to shi sa hisabun bawa yana wajen Allah in Allah ya so ya gafarta mai ya gafarta mai in Allah ya so kuma ya fasa gafaran ya fasa dan bawan da ya sai ce ma Allah dan me shi ke da mukamin nan na fa'alun lima yurid shi ke yin abin da ya su. Allah ka sa mu daji. shekul islam ibn taymiya shehun nan na musulunci ibn taymiya Allah ya gafarta mashi Ya ce wa manimta na amina salati ala ahadihim waɗanda suka yi birkin cewa ba za a yi sallah ga ɗaya daga cikin waɗannan kangararrun ba musamman ya'ani alal qatil au alal ghal wanda ya kasa kanshi ko wanda ya satan dukiyan ganima allazi ghalla ralla saraqa minal Gana'im wanda ya sata ya wawushi dukiyan ganima ya sata ya wawoshi dukiyan gwamnati wa'alal madiyin haka wanda ya zama mai bashi ne zajaran li'amsal ala misli fi'ilihi kana muhsinan yace domin jan kunni ga wanda zai aikata ɗaya daga cikin waɗancan ayyuka don haka yayi a to wannan abu ne mai kyau walawin tana'a fi zahir wada alahu fil in a fili bai mai sallan ba amma a gefe sai daga hannu ya mai addu'a cewa Allah ka gafarta mawa ne liyajma'a bainal musako maslahataini domin ya wawushi maslahohi guda biyu addu'a da ya mai a fake amma a fili ko bai bayyana wajen sallan ba kana aula wannan shi ya fi min tafwiti ihidal maslahataini da ya sakaci da ɗaya daga cikin maslahohin guda biyu shi bai addu'a a ɓoye ba kuma ga shi ba a gan shi zahiri a fili wajen ba da sallah ba yani imtana'a fi zahir lakin ya'ti wa huwa sajidun bayna yadayi Allah wa yaqul a fili dai ba a gan ya zo ya tumurmuza cikin tsaho ko ya ja sallan ba ma amma lokacin da ya sujjada yana gaba ga Allah sai ce Allahumma ghafir lahu Allah wani ko wanci Allah ka gafarta masu Allahumma tajawiz an Allah ka kauda kai game da laifuffukansu wallahi law alima kulla wahidin minna da'afahu wallahu me la rahima kullu muslimina kun gano wannan da kyau ku yace wallahi ina maku rantsuwa da Allah lau alima kullu wahidin minna da'afahu da kowane ɗaya daga cikinmu ya san raunin shi kuma ya san waye shi wallahi la rahima kullu muslimina da duk musulmi sai Allah ya ji ganshi ni in san ni ban isa ba ni mai rauni ne ko in bayyana ma Allah kuma in bu wannan ko la Allah zai ji ganka amma abin da ke hada Allah da mutane shine ɗagawa girman kai jiji da kai tunƙaho da ni wane ne kaga wannan shi ke ta Allah da mutane daga sanda kake jin wani kai ka isa ku <laughs> daga nan lokacin ne Allah maɗaukin sarki zai bayyana maka ba ka isa ba kuma da haka da yawa aka mai da wasu nasiyan mansiya wala ga sunan suna ganin sun isa amma kana kallo kuma sai Allah ya tammai da ai ba isa a yi shirme ne ba isa ba ce tunƙaho ce Allah shi kyauta Mala ya ce ana lasto duwaishiya duwaishiyan duwai ga a harifu bi ma la arif, bal a arifu kullu kalima ashabul qulubul kabira kallama ko تستجيشها دوافئ الغلظة القسوة الانتقام بل هي إلى الرحمة والعفو والصفح أقرب لأنك bashar. ما ليش حقيقة ننجزكيا ni ba mai zurfafawa ba ne, wanda zan birki da al'amari ga abin da ban sani ba, quiet sai dai ni na san kowace kalma da zan girke ta inda ya kamata kaga mutane masu tunani mun gano wannan da kyau ku? mutane masu zuciya na laifuffuka kallama tastaji shuha da wafi'ul ghalaba ka zo kana kausasa magana a kansu da zagi da cin mutunci wannan ba zai sa su a waye gari sun bar abin da suke ba wal kaswa kana magana da zafafan kalmomi walintikam kana magana na ɗaukan fansa a kansu bal hiya ila rahama abin da zai iya gayyato su zuwa ga su bar abin da suke shine ka nuna masa tausayi wal'afu da kuma rangwame wasafahi da kuma kau da kai akarab wannan ya fi kusa da ya ɗauke su ya kai su inda ya dace li'annaka bashar kai fa mutum ne wane da ke rike da zukatan bayan ya ga dama ya shirya da su Allah ne amma akwai malamin da shi ba haka yake ba ka je na zagin masu laifi kun gano wannan da kyau ko in ka je na faɗin abubuwa sai ka ɗauka shi ne ubangijin ubangizai in ka da ƙidan aqidan khawarij nan? su khawarij wasu batattu ne da suke kafarta musulmi mai zunubi tace duk wanda ya aikata zunubi kawai ya zama kafiri kuma in ya shiga wuta ba zai fita ba kuma jinin shi ya halatta a ji tabar gaza mutazila kuma kannun waɗannan ne sai ce a su ba su kafarta shi ba ko ba za su halata jinin shi ba amma yana manzilatun baina manzilataini shi ba mumini ba shi ba kafiri ba amma fa in ya mutu a lahira in ya shiga wata kuma ba zai fita ba ba mage ba miyau duk menene to kuma kaga waɗannan biyun duk batattu ne ahalu suna suka ce mumini ne amma mai zunubi in Allah ya so ya yafe mai sai ya yafe mashi in bai so ba kuma ya azautar da shi su kuma murji'a suka ce duk zunubin mutum a ana sa mai rai kawai ba wani kakka wannan kawai shi da imanin shi da imanin mala'ika jibril duk daya su kuma jabariya suka ce a to me na shi bayan Allah ne ta sa shi sai ma zo mai jaje sannu kai da ka sha giya sannu Allah ya cuce ka sannu in Allah ya sa ka a wuta kuma Allah ya zalunce ka Murji ake kenan ai jabariya kenan shi da aka sa shi zunubin ne nashi a ciki shi za da irin waɗannan abubuwan ko aka ji malamai gaba ɗaya ka ji wani murji'i ne wani jabari ne wani mu'tazili ne wani khawariji ne wani rafidi ne kun gano wannan muke ko haka aka riga jin wani kuma kadari ne kuma ma duk waɗannan malamai ne waɗanda sun cancanci a ɗana karatunsu a gidajen rediyo kuma ba a sa ba wani to rikici ya tashi amma har ya gama karatun ya gama kawai ce yake karantarwa aƙidanta ta ci karo da aƙidan annabi wani ka je shi bi ne wani ka je shi gade shi ga irin shi wani kuma gaba ɗaya ya kwaɓa abin duka mun gano wannan da kyau ko shi duka shi ne duka kuma ya fi kowa surutu a gidan rediyo ina fatan mun gano wannan da kyau kowa zagi yake ba wanda iya daga shi sai shi ina fatan mun gano wannan da kyau duk wannan aƙidan ka saurare shi na awa ɗaya sai ka ji inda ya ma kowanne kujera amma in baka san aƙidan ba ko shi kenan kai kana jin malami ne tunda jahilai ya tara suna mai ihu shi kenan malami uban malami ana ce ma shehul islam shehul islam shi ma ana ce mashi sauran mutane ba san martaban ilimi ba ina fatan mun gano wannan da kyau a da a ƙasan nan dattijo ɗaya muka san ana ce mashi sheikh kun gano wannan da kyau ko shine wanda ya je garin su annabi aka haɗa ka ba shi king faisal award ya samu girmamawa daga garin da aka saukar da ƙur'ani da hadisi to shi wannan saboda runtu. da ya zo sai ya ce wani masunci ya sawo malfan shi ya zo ya mai lamban girma sai da ya gama zagin Allah ya man kaf sannan ya ɗana mashi wannan ina za ka yi kan gado ina fatan mun gano wannan da kyau amma ko da yake ai su da su fasto 'yan uwa ne Allah ya sa mu dace to shine sai mala yake cewa walastu ملك ملك نيبا ملائكة بني ولا نبيا كما نيبا النبي بني معصوما وند انشي بانا يمكن أن تدل في نفس ال... في نفس المعصية التي تشن بها الحرب على غيرك ليس معنا ذلك أن تحب المعصية mala ce wa lasta malakan kai ne wa'azi da zaka zo kana zafi kana kai ba mala'ika ba ne ka kalli kanka kai ustaz eh gafata sheikh anta lasta malak kai ba mala'ika ba da Allah ce la ya asuna Allah ma amarahum wala nabiyan kuma kai baka kai ba ba ne Allah zaka ce a ah, mu mun taka tudun natsuwar natsiyar mu sumai ne kai ba haka ba ne yumkin an ta dilla fi nafsil ma'asiya zai iya yiwa kana nan ƙafanka da zame fa wata rana kana zagi kawai sai ka wata rana kuma kai da kaɗan ɗana ƙaryan ko ɗan yaudara ko ɗan kaucewa don cin mota manufa mun gano wannan da kyau ko allati ta shinnu bi harb wanda irin waɗannan maganganun da aka zo kana yi sai ta da wutan yaki. ala ghairika ga waninka laysa ma'ana zalika ba wai kake zafi ka kauza sa masu laifi dan su bari bane wai dan a ce an tuhibbal ma'asiya ka so laifi ka san irin wannan ne wai irin wannan laushi ne da wasu kai gaba ɗaya suka zama murji'a ka san muna ganin murji'awa ne fa suka je suka haɗu da arna ana tafiya tare sai mutum sai wanke kafa sai ya tafi can inda yin iska suke sai ba da kuɗin shi a ji a siyo wiwi ya raba musu wai shi na dole wallahi mai son shi ne yana son sai na rungo masu laifi wallahi shi yana son masu laifi wannan murji'i ne sai murji'i irin wannan sai ya zo mana mu ko muna bin aƙida ta magabata wai yana son wai a tafi da murji'ancin shi da wai salafiyanci na zai yiwu dole a ce cire abin da ka zo da shi shine ƙa'idar lakum dinukum waliyadin amma ba za mu kafirta ka don kana zunubi ba amma kuma ba mu yadda da ka ba kuma kalla hashallah Allah ya kyautata Allah ya tsare Allah shi kiyaye na nabgudu kullu ma'asi dai mu za mu ki dukkanin wani laifi nabgudu saghiraha wa kabiraha za mu ki karama da babbanta walakinna fil wakati zatihi idan a lokaci guda na rahamu na minal musulmin, muna jin tausayin yan uwanmu musulmi min man hamma alal ma'asi ga wanda ya tinkari zunubin Allah gadan gadan na taqarrabu ilaihim bi rahmatin wa wud za mu fuskance su da tausayi da kuma nuna masa ƙauna. nuhaddira min al-ma'asiya domin mu tsoratar da su wannan laifi wala nuhibbuhum fi ta'a kuma mu kaunatar da su biyayyan Allah yanzu da nan suke cewa aje a haɗu da fajiran bayi a zauna tare da su ai waye ai waye ai waye duk jama'a don Allah ko wanda suka hana wannan iskancin in ma sun ce sun hana wane to ba gulma ka koya mashi ba jama'a mun gano wannan da kyau mutum ne na shan wiwi bai gulma sai ka an shi wiwi din sai ka ce gulma don Allah wanne ya kamata ka bashi da shi da ya zama bai gulma ga ka bashi da wiwi din shi ba to da yanzu wancan haƙƙin Allah ne wannan kuma haƙƙin wa haƙƙin jama'a da ana Allah haɗi ka kalle su gaba da duk waɗannan murji'awan da muke gaya muku su mun gano wannan da ke ko ala ra'asihim dan duwala wallahi azim abin da suke kenan sai ce wasu je sun faroto yayan wofi sun hana su abin da suke yi kuma ga kalla sai ga suka sa su a kai kuma garawa da sun basu a can na farko sun mai da su magulmata kuma makiya da ke ƙin musulmi da ke ƙulla wa musulmi mugun alkaba'i wannan jama'a aiki suke wa musulunci ko ɓanna da wannan aikin ba gara su bari ba su bai su taɓar ganin na da ina fatan mun gano wannan da kyau ga ɗan karen ƙarya kamar ƙasar duba ƙasa a ƙasar duba take ƙarya wasu ce ya shafe ya ji an gaya mashi ita ko ƙasa ka san ba ta ƙarya kuwa malam sai yake cewa fa na alal ma'asi dukkaninmu muna iya aikata abin da yake laifi ne mun gano wannan da kyau ko nahnu la nuridu an nanzura ila ilan nas nazaratal qasiya cewa ma ba mu kallon mutane kallon keke da keke na bin diddiki don wulaƙanci da raini akhun ala ma'asiya nazbahu limaza wa hal anta malak man kana baitahu min zajaja wajaba alaihi alla yarmi ikhwanahu bil hijara ya ce ɗan uwanmu ne gashi yana aikata aikin laifi shin za mu kama shi mu yanka shi ne nazbohu mu yanka shi lima ya za mu yanka shi don me wahal anta malak kai mala'ika ne da ba ka laifi kana iya kai laifin wata rana man kana baitahu min zujaja duk wanda ya zama baituhu gidan shi na gilashi ne wajaba alaihi Allah يرمي ikhwanahu bil hijara wallahi ya hankali da jifan ɗan uwan shi da dutse ina fata mun gano da kyau a to <laughs> eh. sosai kuwa a dama duk wanda ya sai mu tuska amma da yawa mutane ba sun yi tsokana ba kuma ga su da gidajen gilasai ina fatan mun gano wannan da kyau wannan ba daidai ba ne mutane ku ji tsoron Allah kana da kashi da me da me a gindinka wai ka dode kance ka ce wani ya tusa kaji kuwa yi ko kashin ka ne ma ke waro wa kullana ala khata wa ala taqsir dukkanin mu ba mu musa muna kan kuskure ko kuma gajarta abubuwa da yin abin da ba daidai ba kana yi uta da rajulun linnabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kasance aka zo da mutum wajen annabi liyuqamu alaihi had dan annabi ya tsada mai da haddi min shurbil khamr daga shan giya da yayi yi. ce allafzu fil bukhari dakata ma ji ga lafazin hadisin cikin bukhari kana kasiran ma uta bihi wa akhiran sabbahu wahidun min as-sahaba wani mutum ne aka zo ya sha giya zamanin annabi an mai haddi sai wanda daga cikin sahabbai zazzagai faƙala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce la takun aunan lishaitani ala akhik kar ka zama mai agaji ga shedan akan dan uwanka la tasubba akhak kar ka zage dan uwanka fa wallahi inni la a'lamu annaka yuhibbu allaha wa rasula ce fa wallahi inni la'alamu annahu yace ce ni na san shi ɗin yuhibbullaha wa rasulahu yana san Allah da manzan shi me yana zagin shi ina dai sai bukhari ya fitar da shi a kitabul hudud babu ma yukrahu min la'an sharibil khamr wa annahu laysa bi kharijin min al milla dan mutum ya sha giya shi ya bar addini la ana dai bukhari ya kawo shi a juz'i na 12 lamba hadisi na 1781 Ahmad ya fitar da cikin musnad jizgin farko shafi na takwas Allah maɗaukin sarki ya samu dace wa indana adilla ala zalika kasira jiddan malai ce muna da dalilai akan haka masu yawa ma'iz inda ma ja'a lin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ga ma'iz san da yazo wajen annabi wa atarafa wa aqima alaihi al ya zo ya furuci kuma ka tsaida mai da haddi raja annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ba da yaumaini aw salasa ya kula lis sahaba bayan kwana ɗaya ko kwana biyu uku sai annabi ya zo ce masabai istaghfiru li akhikum ma'iz bin malik nabi ce ku roƙa ma dan uwanku ma'iz dan malik gafaran Allah sallallahu alaihi wa فقال صلى الله عليه وآله وسلم النبي يقول والذي نفسي بيده ina muku rantsuwa da Allah wanda raina yake a hannun shi ta ba taubatan ba ha sahibu maksin lagufirala ya ce yace wallahi ya tuba da tuban sahibu maksin waye shi sai mun zo karatu na gaba da izinin Allah za mu karanta wannan ruwaya subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum